Assalamu alaikum masu kallon mu barka mu da warhaka barka mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na zauren matasa tare ni mai gabatarwa Firdaus Musa ɗan tsoho kamar yadda ka sani shirin namu na zauren matasa shirin da muke kawo muku a kowane mako haka zalika shi wannan shirin mukan gayyaci wato matasan mu wanda suke cikin sana'o'i daban-daban domin tattauna tare da su a shirin namu ne muna tare da matasa har guda biyu wanda suke wato cikin sana'ar ɗauka hoto kuma a shin namu yau za mu hira tare da su amma kafin in bayyana muku bakin namu na yau za mu ɗan je hutu takaitaccen lokaci a dakace mu. ku masu kallon ƙayatattun shirye-shiryen gidan talabijin ɗin tozali tv gidan talabijin ɗin tozali na farin cikin sanar da ku cewa za ku iya kallon ƙayatattun shirye-shiryen namu masu nishaɗantarwa ilmantarwa da ma nishaɗantarwa a decoding dstv canan ta ɗari uku da casa'in da uku tozali tv idan ku a ina. barkan mu da dawa masu kallon mu a namu ne muna tare da masu wannan kamfanin daukar hoton wato BJ Photography wadda ba kuwa bane illa face Ahmad Usman da kuma Mustapha Hassan. Barkan ku dai da kasancewa tare da mu. Yau kamar da Hausa ke cewa waka a bakin me shi ya fi <laughs> daɗi. So za mu so ku ba mu takaitaccen tarihi game da ku kafin fara wannan shirin namu. Za mu fara da kai. Assalamu alaikum. sunana ahmad usman ni daga jihar Niger ne amma ina zama a abuja well known as bj photography to <laughs> za mu zo gare ka assalamu alaikum hmm. sunana mustapha hassan an haife ni a garin kano a dawakin kudu amma ina zama a abuja ni da ahmad muke gudanar da bj photography a abuja to masha Allah to ko ya aka yi kuka wato fara wannan sana'ar ɗaukar hoton za mu fara da kai na fara aikin photography lokacin da na gama secondary school so lokacin like babana yana ta ban shawara neman sana'ar da zan yi amma lokacin ban dauke shi serious ba I mm. was like ko yana damuna ne bai so huta I was that kind of person baka suka shakata I was kind of that kind of person that na gaskiya ina son hutawa sosai mm. ban san wani abu da zai bani stress so da na rasa mahaifina lokacin that was the time na san cewa kai ya kamata tashi in san abin da nake yi sai lokacin na da wani kamera karami lokacin na kanina ne lokacin sai na fara kamar mun fita da abokanai hmm. na dauko hotuna sai wani friend ina sunan shi mahmud bature sai yake ce wai pj wannan hoton da kake yi ka hoto kuma na gan kaman kaman abin da kana da fashion ne mm. why not ka fito ka koya aikin da kyau so lokacin na gaya mai kai ni ban da kuɗi ban san taya zan fara ba mm. sai ce man to akwai wani yayan shi mai hoto ne ana kiran shi libature sai ce zai haɗa ni da shi amma lokacin bai samu lokaci mm. sai ce to abin da zai faru akwai wani nabon su shi ma mai hoto ne amma zai mai magana sai ya gani ya abin zai kasance sai lokacin muna fito mun je mun yi sallan mangrib lokacin ko muna mm. fitowa daga masallaci sai ga wanda ya ce zai hada ni da shi yana fitowa daga masallaci sai muka hadu da shi sai ya ce mai muka gaisa ne sosai sai ce to wannan abokina ne yana da fashion na photography amma gaskiya bai da wanda zai koya mai kuma bai da ma kuɗin da zai fara hoton Mm. sai ce to ba matsala tunda ya gani bari in na zo wajen shi mu yi magana sai mu yi magana shi mm. so da na je gidan su ranar na zauna muna ta magana sai yake tambaya na me yasa nake son koya hutu sai na ce to gaskiya ni na da fashion ne abu ne da kake so nake so in ringa sai ce mun to ba matsala zai tammake ni amma da na ce mai na son koya hoton nan saboda kuɗi da zai ce man ba zai koya maka ba <laughs> je ni zauna gaskiya sai dauke ni kuma yanzu shi nake gani na dauke shi kaman yayana babana mamana saboda inda ya dauke ni jigon ka kenan a rayuwa ana kiran shi da suna eh, sunan business na shi mk photography mm. so ya dauke ni yana koya man hoto wani lokaci ba zan ma ba zai zo ya neme ni ya kira ni wani lokaci na ce mai ban da lafiya sai nima yana da french doctors sai kira su ya tambaye su da wasu abubuwa da aka sai a ban magani lokacin ya ce ma ina da wani matsala ringa gaya mai karan damu haka nake gradually ya fara koya min sai ya gaya min cewa yau in fita jin ta dauko hotuna kawai mm, <laughs> first assignment ɗin kake na aikin ka na farko sai na fita lokacin na hotuna muna hotuna lokacin tare da brother na mustapha mm. so muka fara hotuna muna dauka hoton sai mu kai wajen shi muna murna ce wutan na da kyau sai kallon wutan ya tsaki ce this is nonsense me muke dauka haka wannan ai baban da ya koya mana ba yana bata lokacin shi wani lokaci ya yi kan ba sai mana magana ba mu kuma muka je gefe muna cewa kai ga din nan gaskiya kallon da abin ya yi kyau fa mai sai ya ce bai yi kyau ba shi mm. saboda gajar da yake da shi ya fi namu mm, kuna ganin kamar baya zango muka dauke shi hakan nan muna ta yi dai muna ta yi muna babbagawa muna ta yi muna ta dauko hoton bai taba ce mana hoton ya yi kyau ba mm. so abin ya sa mu like we put in our effort muna zuwa online mm. muna koya da wasu abubuwan da bai nuna ba ƙara dagewa akwai wasu abubuwan da mu da kanmu mun san yayi kyau mu nuna ma wayansu su ce mana yayi kyau amma muka je wajen shi zai ce bai ba <laughs> sai muka dai muka ci gaba da biki muna muna kokari muna ta yi muna ta yi sai akwai lokacin i guess early this year ma mm. ya zo ya gani aikin mu sai ce mana ka bije yanzu zan iya baka aiki kaje kaman kamar mm. i guess that was my happiest day because ina tambar na ranar da ce mm. to yau ogana ya ce ma aiki na yi kyau ba <laughs> daga wajen ya fara hada mu da su clients nashi ya ce to saboda bai da lafiya yanzu mm. Allah ya kara mai sauki kuma Allah ya kara mai karfin jiki sai haɗa mu da wayansu clients nasu daga aka muka fara to ya aka kuka samu wato wannan kamfanin naku na bj so bj photography sunan sunan mamana that's my mom's grandmother mm. sunan ya gaba ne so tana kira na baban ajiya ne so mm. inda mutane suka abin nan interpreting sunan mm. sake kira na babaja mm. so ranar muna zaune ne da abokanan na ce kai suna photography dina lami zama da shi na koji photography sai aboki na lokacin ana kiran shi da <laughs> chiko short it is once my friend but yanzu aboki is my boy yanzu nan <laughs> sai ce man why not ka zama da shi bj babaja din nan ka zama da shi bj photography so inda muka samu bj photography kenan muka fara amfani da shi sunan kamfani to kasancewan ku biyu kuke ake yanzu zan koma bangaren ka to ko ya aka yi kuka fara aiki tare ai kin ga mun girma tare mm. a unguwa ɗaya muka girma unguwa ɗaya muka taso kusan komai tare muke yi mm. so lokacin da ya fara duk lokacin tare muke so mm. muna da kyamara muna da muna sha'awar ɗaukan hoto so sai muka ce tunda muna da sha'awar ɗaukan hoto kuma dan iya ɗaukan hoto da kin ga da waya muke ɗaukan hoto mm. kuma mutane irin hoton yana kyau yana kyau yana kyau amma kawai muna yi for one personal amfani mm. so dama brother shi na da kyamara inda ya faɗa sai muka ɗauka kyamara muna ɗaukan hoto saboda irin quality ɗin hoton ka yake mm. ka samu ka saka a ko shafukan yanar gizo so sai muka fara kaɗan-kaɗan sai mu ya haɗa mu da dama shi ya fara haɗawa da mk photography mm. so da ya je sai ke mu ya haɗu da mk ya ce mu fara zuwa koyan wannan so haka kaɗan kaɗan muka fara zuwa koyan aiki yana ta nuna mana abubuwa haka haka muna koya wajen shi muna koya a irin a online ko a youtube ko a wani abu mm. to haka muka fara tare har muka yi growing brand ɗin muka kware tare to masha Allahu to yanzu idan na tambaye ka menene daukar hoto ana ka fahimtar me zaka ce ni ana daukar hoton kawai kamar ajiye tarihi ne mm-hmm. yanda kamar abu ya faru in aka dauko hoto zai zama tarihi yanda ko nan da wasu shekaru in ka ga hoton zaka ji daɗi ka tuna abubuwan da suka faru mm-hmm. kuma kin akwai wasu wanda an zo an rasa su irin sun rasu tabbas amma in ka ga hoton nan zai tuno maka da abubuwan da suka faru lokacin da ka dauko hoton kwarai da gaske kwarai da gaske to kai kuma ana ka fahimtar menene daukar hoto fahimta ina akan daukar hoto shine kaman kaman like na kaman history ya riga ya faɗa komai ma already mm. kaman history ne kaman tarihi mm. kaman a ce yanzu kaman biki yanzu nan a mm. ce in ka dauka hoton biki hotunan daga baya maybe yaran sun zo sun tashi mm. za su ce aka mamana take lokacin da take karama aka yawa ai za su ce na kama da mamana when she was little so kamar tayiri ne tabbas to kafin ku fara wannan sana'an wani irin kalubale kuka fuskanta zan fara da kai abinda muka eh, fuskanta cikin kafin mu fara equipment gaskiya mun kayan aiki kenan kayan aiki gaskiya mun sha wahala sosai kafin mu fara samu kayan aiki gradually kafin muka zo muka samu wani abubuwan da muke amfani da su yanzu nan to shi kayan aiki yana da saukin samu ne gaskiya bai da saukin samu gaskiya bai da saukin samu saboda suna da tsada kayan kayan aiki na da tsada kayan aikin ɗaukar hoto na da tsada da lokacin da muka fara kafin mu fara samun mu siya da yake muna da kyamara mm. sai muka sayar da wayoyinmu idan ki gane kamar sacrifice za mm. muka samu muka sai da wayoyinmu muka dan siya dan kananan abubuwan da ya kamata ka dan improving hotunanka to haka muka fara har kuka inda kuke yanzu eh. to yanzu wani irin kalubale kuke fuskanta yanzu da kuke cikin wato wannan sana'a yanzu gaskiya kin akwai kalubalen tashin farashi hmm. samun access na koyan abubuwa na siyan abubuwa duk sun yi tsada sun ƙara kuɗi hmm. kuma matsalar wuta da in ka zo za ka tace wado za hmm. ka samu matsala wasu client suna so ka samu wutansu da wuri amma ba su iya samun wuri ba saboda ƙalubalen da muke fuskanta na wajen samun wuta tabbas kalubalen ka na ga kayan maganan kawai kayan aiki da wasu abubuwa ba ka fuskantar kalubale a aikin ka eh, ina muna fuskantar kalubale a aikin ayyukan mu gaskiya don wata rana za ka je ba zai tafi yadda kake so amma still za ka san yadda za ka yi ka ta wuce wannan to in ka fuskanci wato in ka fuskanci wato kalubale a sana'an naku ya kuke shawo kan wannan matsalan inda muke takulin ishu din wani lokaci gaskiya dole ma mu ya hakuri you understand mm. because inda ake cewa wani lokaci a ce client is always right mm. so the thing is that wani lokaci we just am ah, like za mu roke su mm. su mana uziri wani lokaci ko da muna right ba za mu ringa musu da su ba za mu ce masu su hakuri za mu gyara tabbas so haka muke yi muna bin wayansu client dole dai you know kama a ce baushe eh, abin da ya ce nobody is perfect mm. so wani lokaci gaskiya mu ma muna samun issues namu maybe wajen bada aiki da wuri mm. you understand so the issue is that we muna ba su hakuri ne so mu roke su gashi gashi ba wai sai mun je muna gaya musu ko ba mu da wannan ba mu da wannan wannan ba ruwan client da wannan so mm. abin da muke yi muna ba su hakuri ne su dan ba mu dan lokaci mu gyara kuskuren mu tabbas yawancin mutane na ƙorafi game da wato masu ɗaukan hoto inda suke ɗaukan lokaci sosai kafin su ba su hoton su muke jawo irin waɗannan eh, matsalolin abin da yake jawo wani lokaci we try mu zama da hotunan perfect mm. wani su client ba su gane ba suna gani kamar aikin hoto just abin da in ka dauka za ka mm. zauna ka sa system kawai a sa color kawai shi kenan amma ba haka bane wani lokaci za mu zauna mu ce like kamar da hoto ya yake mm. mu yi all the pictures zama perfect mm-hmm. amma ba kowa suka gane ba wayan su ma sometimes ma if you in ka ma shawaran wani photographer ma zai ce ma a'a kana bata lokacin ka kai kaɗan mai kyau sauran ba sai kai colors ba amma mu muna gani cewa muka yi haka muna bata business namu mm. ga mu zauna ko zai dauke mu lokaci goma mun ba clients aikin da za su ji daɗi ko da mun bata musu lokaci tabbas sai mu ci gaba muna ta lallashe su muna ba su akwai su dan bamu lokaci musu ma masu ganewa ne kamar yadda hoto daya zai kai ka kusan minti goma ko minti amma hakan ba kowa suke ganewa ba mm. su za su ce ba haka professional suke aiki ba <laughs> kwarai da gaske shi wani su ringa ma wani su ga ma maganu wani su zage ka amma ya san ka je suna ko ka je biki ka dauka hoto kusan 100 yawa ka zauna ko hoto dai sai ya dauke ka tsawon wani lokaci to akalla mu ce kaman za a yi album ɗaya na biki akalla awanni nawa ko kwanaki nawa yake daukan ku ku gama komai da komai to mu yanzu nan mu muka gama hotunan mu wani lokaci ba ma so client ya ba mu lokaci Mm. mun kuma ba ma so lokaci mu faɗa musu cewa rana kaza za mu kawo muku aikin ku saboda kar ya zo ya zama akwai delay so abinda muke yi za mu ce mun gama mun gama part namu sai mu tura maku soft copies din dan sauran ya rage na mai album din saboda ba muke album din ba za mu mm. ne mu editing ne mu tura masu su su yi arranging albums din wani mm. lokaci su ma suna da aiki so ni kuma ba zan so yi roshin nasu su ma aikin da ba zan so ba so zan ce musu dauka time nasu su ma aikin da na gani a will happy kuma client ɗina su ma su ji tabbas ta bari mu zo gare ka kasancewanka mai ɗaukar hoto ya kake ƙara ilimi game da ɗaukar hotonka kin ga yanda wanda ya koya mana ɗaukar hoto mk mm. tun da muka fara har yanzu yana koya mana abubuwa da yawa kullum ƙara ilimi mutum yake Mm. so kusan duk lokacin da muka samu time yana muna zuwa ya dan duba mana wasu abu ya dan kara mana ilimi kuma still muna zuwa youtube mu koyi abubuwa kuma akwai wasu irin online courses da muke mm. ɗauka kuma muna aiki da photographers da yawa gaskiya mm. dan akwai aikin da za ka yi ko kuma ko dama ma ba biya ka ba ko za mu haɗa da photographers da yawa mu zo mu ƙara ilimi mu sharing ideas mu ga yadda za mu yi improving kanmu don kai kaɗai ba za ka iya ba tabbas baya ga sana'ar ɗaukar hoto akwai wani sana'a da kuke yi mm, to gaskiya a yanzu nan muna da plan yanzu ma kasa mm. da za mu fara wani business daban saboda aikin hoton nan mm. wani lokaci ga akwai aiki wani lokaci ba aiki so abin da ya kamata yi muna samun kuɗi ya kamata muna investing a wani abu kuma tabbas kawo mana kuɗi kuma saboda mu samu mu saya wayansu equipment namu mm. growing kanmu to a ganin ku matasa a wato masu ɗaukar hoto suna wato yin sana'an wannan ɗaukar hoton yadda ya kamata a wannan zamanin kasancewa yanzu kowane matashi ko matashiya suna so su fara wannan sana'an ɗaukar hoto eh to haka ne amma ni abinda nake da shi da zan faɗa mm. kafin mutum ya shiga harkan kowane business tabbas ya kamata ya je ya koya ya san meye ne abin ya aikin yake saboda akwai yansu yanzu nan kawai za su yi kamera ne su fito mm. kawai su fara hoto kin ga abin zai bata wasu business din ta bangaren su so shi yasa ya kamata kafin mutum ya shiga kowane harkan kowane business ya kamata ya je mm. ya yi study sosai ya nema ilimi akan abin da yake so ya shiga tabbas to za mu zo kuma gare ka um, wato wani kayan aikin hoto ne kake gani idan har baka fita da shi ka je aiki da shi ba kana ganin cewa aikin ka ba zai yi kyau ba eh, gaskiya akwai abubuwan kayan aiki da yawa da in baka je da su ba za ga ba zai kyau ba amma a wajena wanda ya fi amfani mm. shine wuta don za ka je wasu cikin gida wani mm. cikin hall wani saboda ba kowane wuto za ka yi a waje ba Su in baka da wutan nan gaskiya ba za ka samu result da kake so ba so mm. ta gaskiya yana da amfani sosai wajen ɗaukan hoto kaifa eh haka inda ya fada wutan mm. wutan gaskiya is very important gaskiya mm. a kowane shoot da mutum zai yi amma duk da haka ko ba wuta ma akwai an koya mu ya koya mana wani abu cewa ko da ba mu da wuta akwai inda za mu yi mu yi achieving abin da muke so so ko inda muka je ko da equipment namu bai complete ba mm. mun san inda za mu yi mu ce aikin mun yi aikin din ya fita da kyau yawwa so ya koya mana duk wayan abubuwan because ya nuna ya sa mu mun san me muke ya bai ba mu kowane equipment nashi ba mm. ya ce abin nan da muke da shi ba saboda camera ba saboda camera ko wuta ko wannan abun ba so da ilimin so abin da ka iya kwarai da gaske so shi yasa kowane event muka je ko da mun manta da abu kuna iya yin aiki yadda ya kamata to masha Allah a didi wannan lokaci zamu dan je hutun takaitaccen lokaci Thomas kallon mu kamar da gani muna cikin shirin namu na zauren matasa yi da BJ's Photography inda a daidai wani lokacin zamu dan je hutu takaitaccen lokaci a dakace mu. Barkanmu da dawa masu kallon mu muna nan a cikin shirin muna zauren matasa tare ni mai gabatarwa Firdausu Musa dan tsoho. Kafin da mu je hutu kaitaccen lokaci kamar da kasari muna tare da matasa har guda biyu wanda suke cikin wato wannan shirin muna zauren matasa wato BJ's Photography. Barkanmu dai. To zan fara da kai a cikin wato um, harkar hotunan ku wanne ne wani hoto ne kake ganin ya fi burge ka? gaskiya ni hoton da ya fi birge ni shine hoton ɗaurin aure biki mm. saboda akwai abubuwa da yawa da suke faruwa irin da wajen it's very interesting ki gane da shigowa amarya shigowa ango yadda za a kira maman kawayen amarya suwa yadda za su yi magana kai abin kawai yana zuwa ne yana ta faruwa zai ta har tsawon lokacin da za a yi wannan mm. ba kamar wani irin daukan hoto daban ba wanda kawai iya waje ɗaya ne za a dauka a wannan Mm. amma a biki kam za ka yi abubuwa da yawa you be more creative mm, a lokacin da aka baje gwanintan ka ke nan kaifa ni gaskiya na fi son biki mm, kai ma kenan saboda gaskiya biki hotunan biki kamar story ne story ne like lokacin za ka samu wayansu basira za su zo ba kama san taya suka zo ba zai fito sai ka dauka hoto ka gan daga ka zo system ka zo editing ka gan kai hoton nan yayi kyau to mm. daga wajen zaka samu inda zaka ma arrange albums naka da zai zama kamar in ko mutum na kar ganin album din zai zama mm. kamar story ne yake kana tabbas haka ne <laughs> kwarai da gaske yasa gaskiya na fi son biki sosai wani hoto ne ka taba dauka wadda ya burge ka kuma ka ji daɗinsa sosai to gaskiya suna da yawa akwai wani hoton bikin da muka dauka kuma akwai wani biki mm, hoto na wata karamin yarinya lokacin mm. hoton gaskiya ya trending na twitter sosai mm. so na gani ma ta wajen ne su suka ɗan san sunan mu sosai so gaskiya hoton na karama yarinya da wani bikin da muka yi a makwa aikin da suka burge ni sosai duk da haka akwai wayan su da yawa mm, amma biyun da za a iya faɗa ke na <laughs> kai kuma fa gaskiya ne akwai hotuna da yawa da suka burge ni dan kowane hoton da muka ɗauka in dai ya tafi viral mutane da yawa sun gani suna ta reposting kawai ni yana burge ni so da mutane sun gani sun ga ya kyau so in dai na ɗauka hoto mutane suna so kawai hotunan suna burge ni <laughs> Masha Allah akwai kyau yi aiki kuma a nuna ana so hakan zai nuna maka cewa ka iya aiki kuma za ka ji daɗin hakan sosai. To um, wani aiki ka taɓa yi da baka ji daɗinsa ba kuma ba ku daidaita sosai ba da wadda kai wa aikin. Gaskiya akwai saboda inda na fara daga baya akwai su aiki wani lokaci in ka je ya aiki din kai da kanka san aikin is not okay. Mm. za ka yi tunanin me yasa yake nan bai yi kyau ba amma lokaci depends on location din da view na wajen so in ka gama aikin you try your best ya editing hotunan tura ma clients da za su zama cewa su cewa wannan ba irin aikin da muke gani ba ne mm. kai kayi komai da mutum zai yi adjusting amma bai masu ba so kawai mm. za ka dan ba su hakuri ka ba su hakurin su ce ma wai ba su kara aiki da kai ba mm. dama haka yake tabbas so let me say duk is just part of mu already mm. so kullum muna facing different challenges just for us to know inda za mu yi takun challenges tabbas to gari ka ina kuka fi samun wato kwastomomin ko inda kuke daukan hoto eh, gaskiya muna samun customers ta instagram sosai Mm. muna samu ta facebook muna samu irin ta yan uwa da abokan arziki wanda za su yi referring ɗinka mm. shi wannan ba ya ɗauka hoton nan suka ga hoto ya kyau su ce ba ya dauka shi ai kaza ne ya dauka so ana reference ɗin mu sosai zuwa ga yan uwa da su abokan arziki kana ganin kenan wato shafukan yanar gizo yana taka muhimmin rawa wajen wato bunƙasa sana'a gaskiya yana yana yana taimakawa sosai ko ba a photography ba akwai business da yawa da ta yanar gizo ake gani kamar yin wannan program da muke ta mm. yanar gizo yake sa ake ganin mu to kai ra'ayinka game da hakan nan gaskiya harkan nan na photography da muke muka yi mm. ya samu gaskiya mun shiga wajaje wayansu wajaje da ma da normally ba za mu iya shiga ba gaskiya mm. mun haɗu da mutane da yawa mu hadu da governors senators mutane da yawa da wani lokaci ma in suka kira mu sai mu ringa gani kamar kai mu ne ni kaza yake kirawa haka mm. so gaskiya mu haɗu da mutane da yawa gaskiya ta photography din nan to a bangaren ka wani irin ci gaba ka samu da kuma abun alkhairi a cikin wannan sana'a gaskiya abubuwa da dama don kin ga yanzu matasa akwai da yawa da ba sa aiki ba sa sana'a ba sa komai wasu ba sa makaranta wasu ba sa abubuwa da yawa mm. amma ni na samu lokaci na na yi sa lokaci na a daukan hoto mm. kuma kamar yanzu yadda ina makaranta amma yadda ake zuwa yajin aiki akai akai so photography ya sa ni ina da abun yi yadda in aka shiga yajin aiki kuma aka yi wani abu irin za ka iya yin sana'an naka ba ta yi da takura ba Tabbas. Da cewa a baya ka bayyana cewa ka haɗu da mutane da yawa dalilin wannan harkan daukar hoto to wasu irin ci gaba ne ka samu baya ga wannan. wa gaskiya na samu ci gaba saboda ya sa na samu connections da yawa. Mm. Ya samu wani as wani lokaci in wani kamar wani su abokanai na suna son taimako daga maybe a ce wannan na so ya aiki a wannan na so wannan aiki a gaskiya in na daga waya na kira gaskiya wani lokaci na samu sa'a suna amsa ni kuma suna taimako na so mm. gaskiya irin cigaban da na samu a cikin fotografin da nake yi kuna ganin cewa nan gaba za ku iya buɗe makarantar koyar da wato wannan ɗaukar hoton ko kuma ce za ku fara ɗaukar mutane karkashin ku eh to gaskiya mu ma mun fara ma yanzu muna da mutane da yawa wanda muka koya musu wayansu suna yanzu suna on their own mm. wayansu suna bin governors su kuma suna bin su chairman aka gaskiya muna da mutane da yawa da muka koya ma aikin photography sosai to me za ku iya ce barin ma fara da kai me za ka iya ci game da wato abubuwan da ake aikatawa a shafukan yanar gizo inda wasu suke daukan hotuna na wasu mutane daban suke sawa a pejin su ne akwai wasu wanda suke daukan hotonka su saka a pejinka ya kara musu suna Mm. kuma zai kara maka suna amma mm. ko su wanda za su saka su cire logon ka ko ba su yi tagiyan ka ba so ba za a san waya dauko hoton ba kin gane mm. so muna facing kamar challenges da irin wayannan wanda suke sa hoton ka ba su yi tagiyan ka ba amma amma da yawan su kam sun fi taimako dai za su saka so su ma su yi gurin kansu su taimake ka su ya kake ji da kaga an sa wato hoton ka ba tare da izinin ka ba gaskiya a farko da abin gaskiya ni yana bata min rai amma mm. yanzu kamar ya ga to wannan aiki ne kuma ya gani zai san aiki ne so su mm. bai cika damuna sosai ba kuma an ɗauka an saka to wasu za su yi tagi na sai gani kuma tabbas gashi akwai wasu abubuwa da masu ɗaukan hoto suke yanzu inda yawanci um, masu ɗaukan hoto suke sa sunayensu a kan hoto eh. da cewa wasu su kai wannan matsayin ce ba sa so su yi hakan amma kuma ina ganin yin hakan yana taimakawa sosai ko ba haka ba gare ka yana taimakawa sosai yana taimakawa saboda akwai su hotunan da in ka dauka mutum mm. ya kyau sosai wani ya gani ba wai sai ya tambaye wanda ya gani a storin shi ba kawai zai duba ne ya san wani suna ne wajen sai a ce mm. instagram a yi dm na mutace ga shi na gane wani waje kaza mm. na so kuma to me fi burge ka game da wannan sana'an bari fara da kai gaskiya abubuwa da yawa su murya don na haɗu da mutane da yawa don ni dama mai san mu'amala da mutane ne so na haɗu da mutane da yawa wanda you know from different backgrounds da abubuwa da so na haɗu da mutane da yawa sosai kuma yanzu ɗaukan hoto ya sa ni na tsaya kamar a tsaye da kaina ba sai na tambayi kowa taimako wani abu ba tabbas na iya abu da kaina to gare ka a cikin wannan sana'ar naku me yafi burge ka game da shi to abin da ya fi burge ni sosai a cikin harkan hoton nan na samu opportunity zuwa wayansu gari ma da ban ma mm. taba zuwa ba na samu na amala da wayansu mutane kuma na samu abubuwan da la yanzu zan iya tsayawa a gida a ce gashi na taimaka ma yan uwana mamani na bi hakan nan tabbas gaskiya na samu abubuwa da yawa ciki to ka san kowanne sana'a idan har mutum ya fara sana'a dole bayan wato abubuwa da ke burge ka akwai abin da yake baka wahala a cikin wato sana'a menene ka yake baka wahala a sana'an naka gaskiya abubuwan da yake ban wahala sosai a cikin sana'a yanzu nan mm. ba da aiki a wuri da wayansu let me kamar wayansu gadget yanzu nan saboda yanzu na so yi kai kaina kai wani waje da like ya za kamar ni yanzu nan na ga abu mm. zan so yi wanda ya fi wancan haka so ni ni ban taba gani aiki na yi kyau karin maki ban gani <laughs> aiki na yi kyau so saboda kullun na so ringa promoting dinga kara wasu ilimi mm. shi sa na abu zan son ya abin da ya fi wancan tabbas to kai kuma fa me yafi baka wahala da wannan sana'a gaskiya kamar yadda faɗa akwai lokacin da za su ka bada hotuna da wuri mm. amma akwai wasu kalubalen da kake fesin na wuta ko kuma wata rana za ka ɗauko hoto ana ruwan sama ko ana iska ko ana wani abu mm. ko wasu motan da sai ka hau wani mataki kamar tsauni ko ka kwanta ƙasa ko kai so gaskiya yana dan wahala sosai tabbas a daidai wannan lokacin zamu kuma je dan hutun takaitaccen lokaci da muka dawo sai mu kakkare wannan shirin namu ga baki daya ku dakace mu ta masu kallon mu kamar da ka sani kuma kuka gani har yanzu muna cikin shirin mu zauren matasa ta ne mai gabatar muku da wannan shirin Firdausu Musa din tsoho inda nake tare da bakin nawa kuma matasa har guda biyu wanda suka kware a fannin ɗaukar hoto a daidai wannan lokacin zamu dan je hutu takaitaccen lokaci a dakace mu. Barka mu da dawa masu kallon mu da fatan da kuna nan tayi da akwatin talabijin uku har yanzu muna cikin shirin namu na zauren matasa. Tare da ni mai gabatarwa Firdausu Musa Dantso da kuma bakin na na yau wato Mustapha da kuma Ahmad Barka dai. To yanzu zamu je ga tambayan mu na gaba yanzu zamu fara da kai me burin ka nan da wato ya kake suka ga kanka a harkar ɗaukar hoto nan da shekaru masu zuwa. gaskiya nan da shekaru masu zuwa ina so gana ga na shahara na wanke a ɗaukan hotuna mm. duk wanda ya ga hotuna zai ga zai sani na daukan hotunan kuma mm. ina so in taimaka ma mutane da yawa as much as possible in koya mutane ɗaukan hoto da yawa kuma maybe insha Allah mu bude kamar makarantar koyar da ɗaukan hoto kamar yadda ka faɗa a baya kenan to kai fa buri na na so like hoto gaskiya inda ya fada mm. inda ya ce wai burin shi inda yake so hoton shi ko inda aka gan hoton a san mm. cewa wannan dj ne hoton nan ko mm. inda aka gan hoton kuma burin mu kuma muna so mu kai wani matsayi a cikin photography da like in wani na so ya yi photography zai so ya nema shawarar mu a kan hoton kuma burin mu kuma muna so mu bude kamar academy aka makarantar koyo kenan eh, koyarwa koyar da mutane kuma za mu so mu taimaka ma wayansu da ba su da karfin da za su hmm. biya su koya wutar tabbas kasancewanku yanzu ku biyu kuna amfani da sunan bj kuma dukanku kuna karkashin wannan kamfanin nan gaba kuna ganin cewa za ku raba kawunan ku ne ko kuma za ku kara bunƙasa kamfanin ku tare gaskiya ba ma wani tunani <laughs> cewa za mu rabu mm. gaskiya saboda komai mu tare muke yi ko a haife mu mont daya date namu daya da gaske wannan watan 27 aka haife mu kuma ba mu ba daya ba amma kuma ranar ku da komai daya na eh. ga shi sa <laughs> ko ka canje tare so komai muke yi a tare muke yi so gaskiya ba mu yi wani tunani cewa za mu zo mu rabu muna da plan din da za mu kara ma kanmu karfi ya dan masana yan kamar yadda kamfani yake a ce ko da mutum ɗaya ke da kamfani mm. dole zai samu wanda za su taimaka mai wanda tabbas there's no point a ce za mu sake rabuwa akwai a ƙara daga yawa to masha Allah muna muku fatan alkhairi game da wannan burin naku to yanzu za mu je ga um, shawara za mu so a matsayin ku na matasa ku ba wa sauran matasan mu shawara game da muhimmancin yin sana'an kai kamar yadda muka lura a wannan zamani muna zamani da yanzu kowa na neman hanyar samun wato inda zai dinga samun kuɗin shiga da kuma hanyar neman aikin yi da kansa amma har yanzu akwai wasu matasa da suke zaman banza wani shawara za ku ba su to bari mu fara da kai gaskiya shawaran da nake da shi da zan iya ba matasa da ba su komai suna zama Mm. gaskiya zaman zaman a ce zaman banza ko ake kira shi mm, mutanen da suke zaman banza shi yake lidin nasu zuwa harkan shaye-shaye tabbas sace-sace duk abubuwan nan so ni shawaran da zan iya ba mutum ya yi tunani saboda ni kowane abokanai da nake da su har da mm. matan ni shawaran da nake ba su su fito da wani business da za su fara yi tabbas za su ce ma kewaye they don't have ba su da kapita ba su da clients wannan na yi wancan na yi bayan da za yi ni ma na yin the same thing zan ba su example da ni mm. zan ce to yanzu a mu muna da babban photographers guda biyu libature da mk photography inda zan ce zan biya in ce tunda su suna yi ni ba zan iya yi mm. saboda su sun riga sun samu sunan ai ba zan kai matsayin da nake yau ba kwarai so shi yasa kowanda na da zan ce me kuke so ku yi ku fito da wani abu in wanda zan iya taimake ku ne in taimake ku amma irin tambaya ba ni ba ni ba ni ko mahaifinmu da ya haife mu mm. gaskiya wata rana zai gaji kwarai da gaske zai gaji Kullu saboda ni ma da nake photography da na karba wani lokacin ce ma na taban dari biyu ta dari uku taban fada da ce ai kullu kai kullu sai ka fita mm. ba ka dawo da kuɗi da ce mama lokaci ne kwarai da gaske to Allah ya ba da sa'a so mm. kullum shi yasa ni a hoto na yanzu nan gaskiya abin da zan iya faɗa ma mutane yau buri na mm. a ce mama na ta tambaye ni abu in samu mata kar in mm. taba ce mata wata rana cewa ban da shi kwarai da gaskiya saboda in ba dan ita ba wala ba zan kai da nake yau ba tabbas to gari ka kai wani shawara zaka iya bawa masu kallon mu musamman ma matasa gaskiya kamar yadda ya faɗa zaman banza da tambayan wani ya baka gara ka tashi tsaye a kanka ka samu ka yi wani abu wanda ba sai ka tambayi kowa ba tabbas business za ka yi ko ma karatu za ka yi amma ya zama na ce kana zama banza zai sa ka ta crimes ka ta shaye-shaye ka ta sata ka yi wasu abubuwa kinga kamar yadda yanzu yadda makaranta yake yajin aiki tsawon lokaci wasu ko iya karatu suke ba su da burin yin kowace sana'a amma mm. yanzu gaskiya akwai matasa da yawa wanda sun fara like venturing into business ba mm. da yin sana'o'i kaɗan kaɗan kadan kadan amma akwai da yawansu gaskiya da ba sa yi so ina ba su shawaran da gaskiya su fara yanzu don in ba yanzu za su yi ba yaushe za su yi kwarai su yi amfani lokacin su su yi su samu su fara business kuma su samu kamar yanzu ya zance kamar patience hakuri don mutane da ba su da hakuri suna so kai suna fara abu su fara samun kuɗi ko su fara amma dole sai ka yi hakuri ka sake koyan abubuwa kafin ka wannan so shawarar da nake ba su ta mun gode da wannan shawarar naku kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin namu amma kafin mu rufe wannan shirin za mu ba ku daman ku zaɓa waƙa guda ɗaya da za mu samu ku a cikin wannan shirin namu. gaskiya ko ni waƙan wani abokinmu fofotu mm. gigin so su na waƙan mm. gaskiya waƙan yana da daɗi sosai kuma waƙan i think wakan is very special so <laughs> kun zaɓa wakan kenan <laughs> to kai ma ka yadda da hakan kenan <laughs> to ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan dai idan muka sake gayyatan ku za ku zo mana to mun gode a duka duka dai masu kanin namu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na tsauran matasa tare ne mai gabatar muku da wannan shirin firdaus musa dan tsawo da kuma baki na ne wato mustapha da kuma ahmad wadda aka fi sani da bj photography a madadin ni ne gabatar ku da wannan shirin da baki na na yau da kuma wato abokan aiki na wanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shirin ya zo gare ku da kuma mai daukan nan wannan shirin muke cewa masoyin masu kallon mu a hutan lafiya sai mu sake haɗuwa da ku a wani shirin namu na gaba.